a yau uwar gida na zo ne in ja hankalin ki dan yi miki wani dan tuni tare da jan hankali da wasu abubuwa da za ki kiyaye wanda zai kawo miki zaman lafiya tare da mai gidanki amma fa sai kin kiyaye saboda yawanci mata hanyoyin nan da zan faɗi suna gun kanshi kuma baya haddasa musu ɗa mai ido to amma in dai zan faɗa miki su ki kiyaye insha Allah ki samu zaman lafiya ke da mai gidanki abu na farko da zan faɗa ki guji yin zargi akan mijinki wai yana neman mata ki guji yin zargi akan mijinki yana neman mata in ya fita kawai ke dai abin da ya kamace ki me ya kamace ki mijinki yana gaban ki baya gaban ki ya fita neman abinci da zai kama ku guje kawai addu'a ne naki addu'a ne naki ba wai sa ido ba ki sa ma zuciyanki cewa mijinki ba in ya fita yana zuwa yana neman mata me zai saki sa wannan a cikin zuciyarki ya kamata kowace mace ta saka a cikin ranta mijinta fa a kowane lokaci zai iya ƙara aure a koda yaushe ki sa hakan a cikin ranki mijinki zai iya ƙaro miki abokiyar zama wanda ake kira da kishiya ni abokiyar zama na ɗauke ta to in kika sa wannan a ran tunda addini bai hana hakan ba ke ki kira ga kin sani addinin mu ya tana dan maza ai suna da hali za su yi adalci su ajiye mataye yi hudu to ke an aje kike kadai a gida ko ku biyu a gida ko ku to duk wacce aka ajiye haka dole ta sa a ranta cewa fa namijinta a koda yaushe zai iya ƙara aure a maimakon ki rika masa zargin cewa yana ya fita yana neman mata me zai hana ki dage da yi masa addu'a akan Allah ya tsare shi daga fadawa daga sharrin zina in kika yi wannan za ki samu mafita sosai a tattare da zaman kike da mijinki kullum kina musu addu'a ba ku san cewa addu'an mace akan mijinta saurin karbuwa take yi ba to ya kama kina masa wannan addu'a Allah zai tsare shi ko da shi dan yana so ya rinjaye shi wannan addu'a da kike yi za ta yi tasiri a kan shi Allah zai tsare shi daga sharrin matan zamanin da zai afka mazina ko da bai neme su ba su suke neman shi to Allah zai tsare shi